da ashirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo wannan shekara mai albarka wanda muka saba gudanar da tafsiri na alkur'ani a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da masallacin malam bako marigayi allah ta'ala ya ji kansa allah ya masa gafarar rahama to kafin in fara gudanar da tafsiri a kamar yadda muka saba muna ɗanyin matashiya to yau za mu ɗan gabatar da wasu bayan Allah za su ɗan yi jawabi na wani lokaci sa'annan sai a fara gudanar da karatu wasu haka ina ganin ba tare da bata lokaci ba za a zo wato a fara gabatar da wanda za su yi jawabi in ya so nima bayan sun gama jawabin nima zan yi nawa jawabi na yau din insha Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka bismillah kai eh, za ka gabatar ko za ka gabatar da shi na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah kamar da ya bayani za a gabatar da wasu ɗan uwa da albarka a wannan tafsiri da malamin gabatarwa za mu gabatar da farko eh, da turu ibrahim insha Allah sai ya gabatar da duniyar da suka gabatar insha Allah. Wa alaikum assalam. والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a yau ranar juma'a 29 ga watan sha'aban shekara 1443 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu shekara 2022 miladiya rana wacce Allah madauki sarki nuna mana don gudanar da tafsiri na babban malamu a wannan masallaci mai albarka na ramadan wannan ba karamin ni'ima ba ne ba ƙaramin baiwa ba ne ba ƙaramin falala ba ne da waɗansu da yawa an yi wancan azumin da su amma yau babu su kaga Allah ya jinkirta rayuwarka ya kawo ka yau domin a fara wani tafsiri da kai wannan ba ƙaramin falala ba ne wannan ba ƙaramin ni'ima ba ne wannan kuma ba ƙaramin zaɓi ne wanda Allah madauki sarki ya maka ba Allah muke roƙo ya ƙara mana wannan falala a wani farko nan takaitaccen bayani ne zan yi kusan duk bayanin da ba zai wuce godiya ba ga malam da ya ba da lokaci shi ga baki daya wurin karantar da al'umma karatu kuma karatun ma irin wanda gaskiya a wannan zamani ne ba za a ci babu shi da shi ba amma dai na da wahala ka samu karatu za a maka shi irin wannan wanda zai maka daidai ya nusantar da kai ka zama wata hayaniya wani abin wanda ya shafi gulubi ko duk wani abu da ya shafi abin nan yayi za ka ga Allah ya horar da kai ya yi maka zafi ga wannan da'awa za ka zo za ka dinga shiga ciki ba wannan ba abin da za malam sai dai mai godiya da za mu ɗauki ga baki da duniya da abin da ke cikin tumba malam ba mu biya shi ba saboda wannan karatu da ke koya mana mu muna a wannan majalisi tun 90 muna karatu a wurin malam tun malam ne mana karatu a ɗaki har ka ke koma masallaci har aka zo ga inda aka zo yau so lokacin da muka zo dan sunare sai muka ga karatun da ake a jami'a wanda ya shafi master da sauran PhD sai muka ga mutum a cikin zaure cikin ɗakin malamin yana karatun sai abu ya dinga ba mamaki mutum ba zai san muhimmancin karatun ba ba zai san Allah ya zaɓe shi ba sai ya samu kanshi a wani wuri wanda ake magana cewa matakin ilimi ne na sama sannan ya ga lalle wannan karatu ba karamin falala bane da zaɓi ne Allah ya ba shi to kaga wannan ba karan kwalla ba ne sannan a tasiri da wannan karatu ya yi sosai a wannan gari na kaduna musamman ga matasa da an samu lokaci wanda a wannan gari babu abin da ake yayi sai shaji sai kuluwi sai wuce gona da iri to to amma cikin rahama Allah da falalan shi waɗanda suke da alaka da wannan majalis za ka gabata shiga cikin wannan rudu ba sa shiga cikin wannan hayaniya ba sa shiga cikin shi kuma duk wannan abin na hayaniyan da rutsin za ka ga duk shekara ta an yi shi idan bayan shekara ɗaya ba to shekara biyu uku sai kaga an yi shi muna nan lokacin masallacin nan mana ɗan ƙarami bai fi sahu uku ko hudu ba hayaniya ta taso ta usama bin laden nan malai na kokari ya fahimtar da mutane a lokacin ba irin baki jini wanda malami ba sannan hayaniya ta ƙara tasowa ta boko haram hayaniya dai ta dinga tasowa kenan su in Allah ya yi maka lutufi ya maka falala ka samu kanka irin wannan majalisi ka ƙara gode ma Allah muka gode Allah ya tabbata ka gode ma Allah ya tabbatar da takan haka din domin irin wannan majalisan ba su da yawa gaskiya saboda haka ba abin da za mu gaya malam sai da Allah ya saka mushi da alkhairi ya biya shi da aljanna fi dausi irin wannan kokari da yake sannan kuma da awan tana bukata a dinga yada ta in Allah madaukin sarki ya sa ka samu shi da awan kai ma ka samu mutum ya ne biyu ne ka dinga karanta da shi wannan shi ne da awa salafiya da ka karanta da mutane abin da ka karanta domin mun karu sosai ta bangarori da baki da a wurin malam kuma muna kan karuwa duk karatun da ake yi muna bin su muna sauraron su mun karu da malaki itikadiyan sulukiyan manhajiyan lugawiyan fikihiyan usuliyan duk da wannan bangarori mun karu da malam sosai kuma muna kan karuwa da shi saboda kuwa ba za mu ci Allah ta kama da alkhairi ya saka mai da gidan aljanna ya kyautata bayan shi mu kuma da muka koyi wannan karatu Allah ya ba mu ikon tabbata da koyi da shi dan da yawan koyi karatu amma zama din kuma a koyi da shi gaskiya an yi rauni za ga mutum da ya fara kwana ɗaya biyu da ya ɗan ga ɗan fara shan wahalar rayuwa sai ga ya watsar da shi kuma ya gudu wanda shi malam ba haka bane tun da da na ga mutum 90 ake ta wannan gwagwarmaya kuma har yanzu ga shi ana Allah ya saka alkhairi a sauran kuma mahalta wannan tasiri su ma Allah ya ba su ikon dagewa da zuwa ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ji doktor doktor Ibrahim Yakub ya mana jawabai da kuma matsayin shi ma yana daga cikin manyan dalibai na malam a wannan majalisi mai albarka wato ya sanya mana albarka a cikin karatukan da ake mana fata Allah ta taka da kai yanzu ba tare da ba su lokaci ba insha Allah za kira majin Salim shi ma zai yi dan ba albarka ba kin insha Allah sai dai kira daga cikin dalibai ya wannan majalisi wanda an dade ana gugur bayan tare da su to yanzu su roƙe dan koyo insha Allah wannan kare kawo ziyara domin su zan sanya albarka akan wannan tafsiri da malami ba.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 إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين farko muna mika godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya rayar da mu har zuwa wannan Ramadan domin sauraron wannan tafsiri mai albarka wanda ana sa rai gobe ko jibi zai zama ɗaya daga cikin wata Ramadan karim to na farko muna ƙara mika godiya ga shi malam wanda yake zama ya ba da wannan tafsiri tun daga farkon Ramadan har zuwa ƙarshen ramadan sannan wannan ya maimaki shekara ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shekara goma sha ana wannan tafsiri to kun ga jajircewa kan aikin alkhairi sai wanda Allah ya zaba kuma yana cin ahqul a'mali ila Allah adwaha wa in qalko balle wannan kuma babban aiki ne dan aikin da awa ta farki ne na annabawa sannan kuma kasantuwan ita wannan wata mai albarka sha'ar ramadan tana cikin wata ita ce watan da Allah ya saukar da alkur'ani sannan a watan ne kuma mala'ika jibrilu yake saukowa ya zo su yi mudarasa na alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim cewa mala'ika jibrilu yakan zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam bi kulli lailatin min ramadan suna mudarasa na alkur'ani to kun ga wannan abu ne wanda yake nuna mana cewa karatun qur'ani da tadabbure shi a watan ramadan wani abu ne mai gayan mahimmanci saboda mutane da yawa suka karanta qur'ani a ramadan wasu kuma suka haddace qur'ani a ramadan wasu kuma suka yi tadabburin alkur'ani cikin ramadan sai dai masu tadabburin qur'ani ba su da yawa saboda ba kowa ne Allah ya bashi ikon karanta Qur'ani ya fahimce shi ya yi tadabburin shi ba kuma Allah ya faɗi cikin ayoyi da dama wala qad yassarna al-Qur'ana lizikri fa hal muttaqin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab an tambayi a Sheikh Ibn Baz cewa da mutum ya kebanta kashi a Ramadan da tilawar Qur'ani da kuma ya kebanta kanshi don haddan alkur'ani da kuma ya keɓe kanshi don tadabburin ayoyin qur'ani ya san tafsirin su wanne ya fi sai ya ce idan zai yi ya kamata duk musulmi ya shagaltu da waɗannan abubuwan guda uku na farko ya dinga tilawa alqur'ani saboda an ruwaito daga salaful umma idan ramadan ya zo sun kasance suna yawaita karanta tilawa alqur'ani abu ne sananne kuma cewa su salaf an ce tilawa ba wai tilawa ne ba sanin ma'ana ba tilawa ne da haddacewa da kuma sanin ma'ana gaba daya saboda haka ya ce ya kamata musulmi ya keɓance lokaci na haddace ƙur'ani wani yanki na ƙur'ani ya keɓance wani lokaci na tilawan ƙur'ani ya keɓance wani lokaci kuma wanda zai samu ayoyi ya fahimce su ya dinga da dakorinsu saboda haka kun ga sha'ani na tafsirin qur'ani ba kowa ne bai iya sai dai wasu daga cikin al'umma sukan dauke ma wasu kamar yadda shi babban malamin malam yahya as-salafi yake ba da lokacin shirin ramadan domin fahimtar da al'umma tafsiri na alkur'ani su samu su yi tadabburin ayoyin shi san kunshen kunshen shi su san aƙidan da ke ciki da sauran abubuwa to kun ga kamar yadda mai bayani na farko ya yi bayani akwai wuraren tafsirai da yawa cikin jihar kaduna da ma wajen kaduna yanzu kuma har a facebook za ka ga tafsirai wayanda wani ma ba kowa a gaban shi kawai shi kadai za a sake mara a ɗauka a yada ma duniya ka ɗauka mutum ɗari biyar ne a gaban shi kowa malamai dai kala kala ga sunan da wanda suka kai da wanda ba su kai ba to wannan tafsiri kuma kowa ya sani tafsiri ne na kowa da kowa ma'ana ɗalibin ilimi zai ji daɗin tafsiri sannan kuma mai ƙaramin ilimi ma kuma zai fa'idantu a wannan tafsiri an gane ko akwai tafsirin da idan zai ƙaramin ilimi ya zo ba zai gane komai ba saboda an yi nisa da yawa akwai kuma wanda in ka zo kana da iliminka sai ka rena tafsirin to malam yana tafiya da dukkan ɓangarori idan kai mai ƙaramin ilimi ne mubtadi za ka tsinta fa'idoji sosai in kai mutawassiti ne zaka ka fahimta sosai in kai baharu ne ma Allah ya yarda to ba za ka kai sahil ba sai dai kai ta iyo ka wuce an gane to musamman wanda suka fi amfana da tafsirin malam su ne waɗanda suke da ido a ilimi gaskiya an gane amma 'yan kabbara ba sa wani amfana waɗanda za su fahimta su yi dabburi to su ne suke samun fa'ida da irin wannan tafsiri kun ga ashe ire-iren su sai dai ka kirga su da yatsu a cikin jihar Kaduna ba za mu ce babu ko saboda haka lallai ya kamata ɗaliban ilimi a wannan wata mai alfarma mutane su yi kokari musamman su ɗaliban ilimin da tafsirin ya fi amfanan su a dinga halatta in wani guzuri ya hana ka halatta to ka bi shi ana sawa wallahi sannan kuma duk wani gudunmawa da wannan karatu yake bukata to ya kamata kowa ya yi kokari ya ba da rasa gudunmawa saboda haka ba za tare da na takaita ba barin dakata a nan wurin Allah ya mu malam albarka ya mu da albarka ya kara tabbatar da malam akan wannan aiki na alkhairi mu ma ya kara ba mu ikon jajircewa da kuma ba da gudunmawa masa bana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك to jazakumullahu khairan mun um, ji jawabai a uh, takaice daga bakin Ustaz Ismail Saleh muna fata Allah ya saka su kai kasu Ismail Sale wanda ya san nan majalisi yana daga cikin ɗalibai da suke zuwa wannan majalisi kuma ya daɗe ana gwagwarmaya tare da shi a wannan majalisi muna fata Allah ya saka da su kai Allah ya wani wani barba yanzu za mu kira farko kafin mu kira shi muna mai barka da zuwa a shehu Umar Zaria Abu Aman ya kawo wani ziyara wannan majalisi mai tarin albarka za mu kira shi na sanya albarka a wannan majalisi karbar Allah sai da idan kun kira zuwa za mu yi na الله وبركاته. السلام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 sai na amsa mu kiran shugabanni ko shi shugaba na a ya yahya muhammad al-salafi na kuma salasa da kai a bisa jihadin da ake na karanta da arabi ba dare ba rana sannan kuma aka kebe wata ramadana insha Allah da ba da wato ainihin ruka da karatuttuka da bincike da aka yi akan addini a ƙarƙashin ayoyi na alkur'ani din da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci a sunana Umar bin Lawal Aliyu Abu Ma'an sannan wasu suna kira na da Umar Zaria kuma kuma da aka sani dai a ni ma kuma da na faɗi da farko ɗalibi ne cikin ɗalibai har yanzu kuma dai muna karatu ba mu dai da ranar ma gamawa mu gaskiya ya sa nake ma mai gabatarwa gyara da yake a shek a gaban shek ke cewa shek an ya kuwa <laughs> saboda ka daga ita dai wato dan guntun bayanin da zan yi ni tunatarwa ne kan muhimmancin halartar wuraren tafafiyar musamman ma tafsirin da ake yi wanke kibil ma'afuwa tafasir suna nan akwai tafsirul bin ra'ayi yanzu ya fi yawa tafsirul ishari ba shi da yawa sosai amma a tafsirul bil ma'sur akwai masu igirari shi amma kuma ba tafsirul bil ma'sur bane to nan gaskiya tsakani da Allah ba wai ko da gani ido ba kowa ya sani ana yin kokari kwarai da gaske a kawo abin da ya shafi wato ayin Qur'ani a kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu a kawo a kawalu salaf a bi da saboda a fita da natijoji da wasu hukunce-hukunce hukunce-hukuncen suna nan amma wato ainihin lissafin da malamai suke yi musamman kamar shi malam saboda ana da wasu da aka rubuta an kalu ba za a daga nana ana yin lissafin da cikin sosai sannan kuma ana kokari wurin wato rayar da sunan na ta sahabban manzon Allah wara'ara da da yin tarjihi a cikin abin da shafi wato abubuwa na addini to wannan shi ne dai eh, karkashin wannan din kuma aka saba wannan majalisin ake ta tafiya haka har a yau muna roƙon da subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ikhlasin malam Allah ya tabbatar da ikhlasin masu halarta Allah ya tabbatar da ikhlasin masu saurare dai idan kai mai saurare kai ma baka da ikhlasi sai ka samu wato ainihin wani shubuha sai zama sanadin aukawa ta cikin ramin da ba za ka hutu ba to saboda ta gaskiya ta Allah sai mun bude zuciyarmu sai mun kuma yi wa kan wato ainihin abin da bahaushe ke cewa wato gyarar dogo ko mu layi mu tabbatar da cewa abin da muke fahimta ne na addini muke aiki da shi idan da za a ce karatuttukan da aka yi a wannan majalisi na tafafi kar a maimaita ko dai yanzu a maimaito yanzu a ga ayyukan da muka yi sai ga muna da rauni ba mu aiki da ɗaya daga cikin abubuwa goma ba da kila a kan gasa karantar da mu sai dai kokarin kamantawa din kila to saboda ka shi karatu ana yin shi ne ana ci gaba kuma ana yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tabbatar da in aya ta sauka ko ayi suka zo sai sun karanta sai sun haddace sai sun yi aiki da abin sannan kuma sai Allah ya sake sauka da wasu to ma da za mu ɗauki ruman na matakin da mun fa'idanta rayuwar mu ma da ta canza kuma ko shakka babu da mun ga abun mamaki wurin canji idan ka nema wato Allah subhanahu ya canja maka abin da kake ciki na rayuwa lokaci guda shine nufi da ake na kullum a duba ayyukan da ake gani marasa kyau ana yi dan a gyara wanda ke wannan shine babban makasudi wanda wato malam na yana ta magana kusan shekara uku ya kamata kowa ya gyara halayensa mu daina zagin shi wa gabani mu mai da hankali kan abin da muke yi nuna mu ga kowa da kinu ya duba abubuwan da ke tare da shi na kusakure ya gyara na gyarawa ya gyara na bari ya bari na neman gafara da ragewa ya rage duka wannan akwai su a cikin addini da dalilai wanda malam ya sha faɗin su a baya su sauraka babban abin da za mu faɗa shi ne allah su taimake wanda suke kokarin shirya irin wannan majalisi ya saka musu da alkhairi ya sa kuma ku samu sakamakon ladan aikin da ake yi a wurin Allah ya sa kuma ya zama to ikhlasin ya ƙara ƙarfi fiye da haka Allah kuma ya taimake mu ya sa abin zamu karanta za a karanta ya zama to samun fahimtar ƙarin addini ne gare mu ah, kamar yadda nake tarbayar malam cewa an ce za a yi wani jawabi gajere ba san jawabin da za a yi gajere ba saboda ka ni dai bani da wani jawabi da zai yi tun da ba a bani ah, wani irshadi a kai ba gaskiya sai dai kawai dai yanzu tsara wa kuma addu'an Allah su wata da tabbatar da mu a ayyukan kuma masu ba da gudunmawa Allah ya taimaka ya kuma ba da sa'a a yunkura a ba da gudunmawa yadda da yi da ake ba da wasu daga cikin sun sha duka tun daga korona har yau har yanzu su miƙe ba su yi tafiya yadda ya kamata wannan ba zai hana aikin alkhairi ba a biyar da an kasance wannan shine dan shawarar da nake bani nake ba kuma yan uwa musulmi da fatan Allah ya sa saka mu kuwa da kai fa billahi shahida سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الشيخ tare da shi kuma jawabai na sha masu amfani sai gare mu muna fata Allah ba mu ikon aiki da nasibobi to a guje kamar yadda shi zai bayar da cewa da yau ba tasiri na yi magabatarwa ne insha Allah Ah, za mu gabatar da alama da tsohon muhammad sani domin mu je wani su abiyat a bakin da insha Allah da da muna fatan da tsohon zai fito ya ba mu bayanai insha Allah Allah ya da shi cikin ruwa irin tsananin ɗalibai na ba da gudunmawa da dagewa wurin fahimtar alƙur'ani da sunna a kan manhajin magabata na kwarai a ƙarƙashin karantarwar malaman da suka karanci abin yadda ya kamata irin malam namu Allah ya saka musu da alkhairi a wannan tafsiri yan uwa kamar yadda muka fara halarta shekaru sama da ashirin da malam yake gabatar da shi a wannan wuri babu abin da ake jin mudarasa wanda ya san majalisun sai ya san majalisi ne na mudarasan karatu ta fuskar yadda malam yana karatu bin karatu shi kadai kawai ya mai da masu saurare ra'ayinsa kawai za su dauka a'a zai tafi matsala ya ji bayanin kowa ya ji ra'ayin kowa wannan abu ne mai matukar fa'ida kuma mai matukar ganewa su wannan mudarasa ne kamar yadda yin ganda a hadisin abu dawud wanda musulun ya rawaito da cikakkiyar ma'anarsa majtama qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man indahu babban abin shi ne guda da yi mutane ba su haɗu ba su taru ba a wani ɗaki cikin ɗakunan allah suna mudaratar ilimi suna mudaratar ƙur'ani face allah ya tsohar musu da zakina kuwa. face allah ya shigar da kuwa da kuma haske a cikin zukatansu kamar yadda malamai suka fassara zakinan da fassarori da yawa face Allah kuma ya lullube su da nutsuwa tashi kuma ya ambace su a wurin mala'iku mukarrabi da suke wajen to lalle matukar gaske kuwa mun san tafsirin malam tafsiri ne ba na shi kadai ba duk inda ka shigo cikin masallaci na yana tafsiri har da kai yake yi gaba daya zai kawo matsala ya sake ta darasa ake yi wannan shi ne saboda haka yan kuma muna ƙara mamalan kwarin gwiwa da kuma muma mu jajirce wurin halarta da fa'idan ta irin wannan ilimi mai tsada mai girma mai fa'ida a ya kuri dan takaitaccen tambayi ne ba kasida ba ce kuma yadda malam albani ya faɗi dan tambayi ne a kai na yi na ɗalibai da sauran sauran ɗalibai da ƙara himma wurin neman ilimi musamman wurin malamin salafiya wanda suka dace آه، مطلقها أرى المصابيح في الأهداف تنبلج واليأس للكل بالقرآن ينفرد النفس طامحة في الخير راغبة لكنها غالبا للكون تنجلد والقول إن لم تكن فيه أدائبه فرغم من أبسط الأشياء يختلف رأيت نفسي بين الشيخ مفرحا على جراب سؤال كيف أندمج نحو الحقيقة والتحقيق متبعا نهدى الكرام من الأخلاق من الهدد كأنني ورفيق البحر يجذبني على اندماج بصيت الحق مبتهل فكنت في داخلي والخوف يلترني قل ما يطمئنني قولك السلم واخدع بأمرك فالأحسان مسجيه إلى اتمام كلام قل ما يلي لدعوة السلفية اليوم في كتب مشروبة بأمور أنت تغترب ومتآب إذا ما فيه بينة قول حكيم ومثل منه يلتمس ومن دعاة على السلفية السلف سلفينا أثرينا من حاجب نحج شيخ المثنى عبد بالضوء هيبته تدحدث البدع والتمييز بالدلج الله أسأل إطار الشيخ ودعوته بحفظ الدين والسلفية اليد يا طالب العلم إني ناصح أمين لكم جميعا بتقوى الله تبتلي والورع بحسنتها الإخلاص بالوصف نحو المراد بآثار بما نجم تواضع واحترام وقار ما تصف على الشيوخ وبالتحسين تلتهم إذا اكدت بها قد نلت مظلومه من قاب قوسين لا تدرك سوى نفسك هذا ختام المقال فانتبه أبدا على التصدق ولا تأجل فتنعوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم دكتور محمد ثاني الله يسعدك الكريم mun ji اللغة دي mun je da ya haɗa mana abiya masu amfani kuma masu tunatarwa a gare mu na fatan Allah ba mu ikon aiki da wannan tunatarwa da ya mana cikin wayannan abiya Allah ka ta mashi alheri a wuce za mu kira Ustaz Malam Awal Yusuf zai zo ya gabatar da jawabi a maimakon ciyaman ciyaman bai yi bayani a gabatar da shi saboda wasu kurori insha Allah mana Awal zai zo ya gabatar da jawabi insha Allah أنا أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه للصلاة والسلام يمين على خير خلق الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى المدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من أبن الفرنسي من الله سبحانه وتعالى وأن يقدري وأن التفكير الله سبحانه وتعالى ya ba mu damar za a fara gabatar da shi daga yau har ila ma sha Allah da fara wannan ni'ima ne da falala ne daga Allah subhanahu wa ta'ala muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu na godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu malami jajirtacce tsayayye wajen karantarwa da nunarwa da fahimtarwa akan da'awa salafiya wani sunan shi ma a shek muhammad a salafi domin ya fadakar da mu ya nuna mana irin wani da awa ta salafiya bai mana ruwan ilimin da Allah ya bashi ba don haka ya zo ya karanta da mu wani aqida ingantacciya aqidar sahabbai da tabi'ai da asbabu tabi'in dan mu ma mu ainihin fa'idantu da wannan karatuka da malai yake wannan tafsiri da malai yake gabatarwa tafsiri wanda aka samu tsawon lokaci ana gabatar da shi sama da shekara ashirin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara malam da gabatar da wannan tafsiri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana da alkhairi ya sanya mana jajircewa da juriya da haƙuri da yayi har aka kai zuwa nan lokaci har tsawon shekara shi malam bai gaza ba bai gajiya ba to mu ma babu da ke da bukata a wurin mai aihuwa irin ba da gudunmawa wajen tafsirin ya ci gaba ba da gudunmawa wajen tafsirin ya samu abin da ake so wajen ainihin halartar tafsirin sannan kuma da bada gudunmawar tafsirin wannan shi ne abubuwan da malam yake da bukata a kullum na jajircewa da tsayuwa akan wannan tafsirin ba wai a mun zo yau kuma shikenan gobe ki bi gata sai a ga sai a hankali a ana bukatar tsayuwa na dalibai tunda mun yadda da abin da malam yake karantar da mu mun yadda da abin da malam yake akai sannan muka ce za mu ba shi goyon baya da haɗin kai akan abin da yake to malam yana so ya ganin aikace ba wai a baki ba muna fata yan uwa yadda aka halarta yau da idanuka da kuka ne ɗalibai wanda ma mun daɗe ba faɗi da su ba suka zo suka halarci wannan buɗe wannan tafsir na malam yau to muna fatan kowa zai daure zai jure tun da yau har zuwa ranar da malam zai ce ya rufe wannan tafsirin yan uwa ba wani abu yake bukata a wurin ku illa ba da haɗin kai tafsirin nan kaɗai ba zai taɓa yiwuwa ba sai da gudunmawa da haɗin kai malam shi kaɗai ba zai iya tafiyar da wannan tafsirin ba sai da gudunmawarmu da haɗin kanmu da ainihin ba da lokacin tafiye tafsiri ya tafi da ka muna fatan yin don Allah tun daga ainihin lokacin mu da kuma ainihin dukiyar mu za mu dajarce wajen bayar da ita wannan tafsiri ya tsayu tafsirin nan ba zai ba wata da dukiya yawa game da kasan Allah subhanahu wataala yana fara gabatar da dukiya ne akan menene rai ko wajen jihadi sai da Allah subhanahu wataala ya bayanin dukiya zai Allah subhanahu wataala ya bayanin ran mutukula saka tafsirin nan ba ta yadda zai yi ya gabatu dole sai da dukiya wanda Allah ya kama ci gaba na zamani wanda abubuwan nan ba za su tafi sai da abubuwan zamani tunda Allah ne ya gaya mana wal kaila wal bigara wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu kun ga doki da jaki da alfadari Allah ya samu mana su dan mu hawo mu ji dadi na rayuwa mu gode wa Allah ne ba da ya mana sa'an kun bota wa Allah da Allah yake wa yakhluqu kuma la alamu Allah ya halitta ma abin da bamu sani ba to ga shi abin da Allah ya samu mana wanda mu san shi ba da can a yanzu Allah ya samu da shi kuma za a samu da shi na gaba ba mu sani ba zaka tauma ai wasu abubuwan wayan abubuwa da ake dauka abu ne wanda Allah ya kama shi na zamani wannan abu da ake dauka lafi ake turawa biyu wa sai da kuɗi sai an sai data sannan iya turawa wannan da ake dauka wanda za a sa a cikin ah, ah, kafafen watsa labarai da sauransu a dauka dole sai da kuɗi kenan da yana mana ishara ne akan cewa lalle mu tsayi mu jajirce wajen ba da gudunmuwa na jingar wannan tafsir ya ci gaba muna fata Allah ya kara wa malam albarka Allah ya kara malam juriya Allah ya kara taimakon duk wanda ya zo da wanda ma yake da nufin ya zo Allah ya kara taimakon mu gaba daya ba zan tsawaitawa saboda lokaci da kuma yan uwa da suka bayani Allah ya sanya mu dace Allah ya taimake mu gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa awal eh, yin Allah ta kala kai lalle ma na awal yana da cikin wanda ke da kokar baya insha Allah a kan abin da ya shafi tafsirin nan kuma yana iya kokarin sa muna fata Allah ya saka mai da kai Allah ya sanya a cikin mizanin sa yanzu a shek Umar Zare ya ce akwai dan abu da za su gabatar wa shek yanzu insha Allah da Allah ya hakuri za su gabatar da wani cuta ne musamman da to kuna fata Allah ya yi alkhairi Allah ya saka da alkhairi akwai wahala da su zama ta yi nazari ka zo karanta ka mutane sannan ka dawo wasu wasu ka ga daidai wasu yana da bukatu a yi godiya da su samu ko da ta da ta karanta kai kuma wannan shi ke kara da wata da cewa ne ana tsarin ikilasi na aiki wanda Allah shi bin sani kuma dagewa a kan aiki irin wannan amurka salih yana da bukatar a ba mutane da mai kuke ba rana aikin ci dare a ci ana irin wannan aikin a zama haka amma ba a kwanciya bacci ko kuma a tsaya ana wasanni ko kuma ana yanyaci hakan da samu saboda ka irin wannan sanadin lokacin yan uwa mai saurari irin wannan tsara da su samu shekara biyu ya ga Allah sannan kuma su shi godiya ga wayar da aka sa a majalisa da shi ya kora kuma ne karantarwa a majalisa duk shekara ne zama da dama akwai tsarin da muke bi na duk wanda kai wasu kai kasa sai mu ba su wa'adodin da sun haddace su sun sai sa shi a cikin tsari da kuma makarantar su ya sa su cikin suna ga dalilin da ya sa aka ba shi wannan dan addu'a da ya ga ya san samaki da su yana yawo to da ƙaƙalai muke rubutawa shekara sannan ba da kyaututtuka wasu sanadin sun yi aure wasu sanadin sun yi wasu ilimomi da addini to sai ku ga kamata mu fara fita da ilimin kyaututtuka sannan mu yi ba zuwa wani ba a addini ba to ƙarshe ne zai mutu tunani ya kamata ma da madawar mutum da ramashi amma ba ta malam da ya haƙe ya karfi kyautar sau da almajiri ba malamin ya yi ba ka yayi malaka turare shi ya fashe a kofar masallaci malam kuma ya yi turare ya fashe kan ce shi tattara sai rafi da zai yi kashe ne ko la malam ya goge ne shi kai kawa kyauta ce ta tsari ne da malam dole da haka ya faru ne ma muna fata kan da tsari da tsari a kan ne biya kuka ta kuka da kai ga da lokaci ya riga ya tafi akwai sauran mutane guda hudu yanzu insha Allah da zamu gabatar da su to amma muna roƙon da Allah ya wanda muka gabatar da su wuce minti ko insha Allah saboda a samu a kammala da wuri yanzu zamu gabatar da bukatar mu da insha Allah mai fara guri da sanya albarka a takaice ta Allah eh, malamin mashef ya ya muhammad galabi zai fara gabata da tafsiri na wannan wata ke ramadan a abu da nake so in faɗa mu yamuwa don wani tarihi ne dan kaɗan da na taɓa faɗa yayin da ake rufe wajen daura kamar da kai shekara ɗaya muna karatu a garin shafiya ya muhammad galabi kafin da jami'a da kasan wani lokaci kana tare da mutum baka san gare da su kai sai wani abu ya faru a waje sai ka gane wa ya daraja wanda ka tattare shi sanda yana tabbato yana karatu wani malami na ya masha Allah sai ke halarta karatunsa duk da halin da nake wannan malami da nake yana ruwan fitoni da karatu da dalilai da nake ganin shi kai wannan malamin ai kila mai ya malamin mu ya bani tsoro bare da to sai wata rana bayan rikice-rikicen nan da yana tafiya da ta so da kira shi mana magana sai ce a ah, to malam aka suna ka kira malam abubakar a kyau mana ka kira malam abubakar a abubakar a kyau ai kusan malamin mu ne za ka, za ka, kaza haka yake faɗa shi wancan malamin ba sai da ce a ah, malam abubakar a kyau ne eh, abubakar a kyau ai shi ma malamin mu ne kwarai na sani shi ma dai yana cikin ɗalibin shafi hada to wannan maganar da ya faɗa yake ba girmama shek abubakar a kyau a matsayin malamin shi sai daga asmal abubakar a kuma a wurin rufe dauran na yake cewa sai ne yake karatun alaƙiratul wafi a wurin shirya haya akwai wata wani rabin layi da sai da aka kwana hudu ana mai bayani bayani kuma bayanan nan kullum ilimi ke ta rubutawa kawai to sai na gane darajar ashe muna da abu a gida ba mu darajar shi ba to da ka yan uwa mu kokari mu riba shi abin da muke da shi tsakani da Allah ba ko ina za ka je ka samu abin da ka samu a nan ba da haka dole mu dage mu rike abin da muke da shi kwarai da gaske saboda mahimmancin da sai ka yi alaka da wasu na wasu za ka gane darajar malamanka tsakanin da Allah ba karamin malami bane muke tare da shi a gaule to amma yawanci ba sani ba idan sai mu'amala da wasu da kake ganin da idan sai ga wasu ma ɗaliban ɗaliban su mu idan muka je wani wuri haka muna dan magana sai a ce malami kai ba malami bane mu ɗaliban ɗaliban su ce ɗalibai mu jikoki ne guda kenan za ka yan uwa shawara ce nake badawa mu rufi karatukan da malam yake bayarwa wajen ramadana da cikin ramadana din gaba daya domin su bare da gaske Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya saka da alkhairi shi ya saka Allah ya saka da alkhairi mun ji jawabai fahimtacce ga kasuwanci na Allah ya saka da alkhairi ah, duka wayannan bayan Allah da mutum gabatarwa ɗalibai ne wannan majalisi wannan majalisi Allah ya mishi albarka zalibai dalibai kala-kala akwai da kakarai akwai alamomi akwai ga sanan ne gaba gida to muna fatan allah ya albarka ga rayuwar malam da mu gaba daya dalli malam ya bari sosai ya ya karanta da dalibai da ya kamata kuma ga shi nan muna ganin alama da haka ba abin da za yi face mai ta mai addu'a allah ya kara musu lafiya kuma ya kara musu hakuri da juriya don duk irin wannan karatun suka sun mutum ya yi hakuri ya yi duniya shekara ashirin da wani abu ko talatin kana karantawa irin haka kuma kana nan a dai wurin da kake karantawa kaga ashe dole za a yi sanya mutum albarka muna fata Allah ya saka da kai a gurguje za mu kirawo ta Ismail Saleh zai yi bayanai insha Allah shi ma da shi daga nan sauran mutane biyu ke insha Allah sai da ya yi kaza insha Allah na'am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 barkamu da da haduwa a wannan lokaci a kuma wannan munasaba mai tarin albarka abu na farko dai muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana lokaci da rayuwa da kawancin kwana har muka ga wannan lokaci sannan abu na biyu muna godiya ga babban malaminmu kuma ubanmu wanda ba dare ba rana yake karantar da mu al'amuran da ya shafi addininmu da kuma duniyar mu da muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara wa malam lafiya Allah kuma ya ƙara malam jajircewa Allah ya ƙara malam haƙuri Allah ubangiji ya ƙara mana tahallaki da hubbasa akan wannan aiki da yake yi sannan kuma muna roƙo Allah subhanahu ya nuna ma malam sakamakon wannan aiki a mizanin ayyukan sana na khairi a ranar tashin alkiyama a takaice a gurguje a ture abinda zan yi magana a kansa shine nasiha ta al'allama alwaris muhammad bin salah al-usaimi yake cewa idan irin wannan munasabar ta hada yan musulmi to ya kamata mu sanar mu cewa lallai alkur'anin nan ba a sauka man da shi ba face domin abubuwa guda uku abu na farko shine at-ta'abbudu bi tilawatihi an sauka man da alkur'ani ne domin mu bauta wa Allah da karanta shi wannan kuma alhamdulillah yan uwa musulmi ɗaliban ilimi ana yi ana kai sannan abu na biyu shine a tadabburu da ma'anihi mazo masu tadabburi wato koyo da kuma dirasa akan ma'anonin alkur'ani wanda haɗuwar mu a wannan wuri shine abin da ya kawo mu kuma duk wanda ya san wannan wuri kana iya cewa za mu ne fitar da karatu dirasa na tafsiri ne da hadisi ne da tauhidi ne da akida ne da fikihu ne da loga ne da manhaji ne komai ka zo nan ka samu ba wai za ka samu ba ka samu itibari ma sai yakun kenan ina fata an fahimta duk abin da ka zo duk wani fanni ka zo nan a kansa insha Allah ka samu to wannan yana daga cikin munasaban da ya hada mu a wannan wuri a wannan wata da zamu shiga mai albarka shine tadabburi ga ma'anar littafin Allah subhanahu ta'ala ko kuma ayoyin Allah subhanahu ta'ala abu na uku kamar yadda al'alama Usaimin yake cewa an so da alƙur'ani a sa shine al-itti'adu bihi ya zamanta mun karanta kuma mun yi tadabburi ga ma'anoni kuma mun wa'azi da shi mana mu mai shi shine abin da zamu dauka a matsayin tsarin rayuwa kuma mu sanya ayyukan mu akan karantarwarsa daga ƙarshe zan yi tasarrufin wasu baituka na ibn abdulbar a cikin littafinsa jami'u bayanin ilmi wa fadlahu zan yi tasarrufi ne ga malam sannan kuma zan rufe da wani baiti da wasu ɗan uwa sakamakon bincike da kuma leƙe na rayuwar malam da suka yi sai suka aje wani baiti kusan shekara ashirin kenan da suka yi baitin kuma in ka duba har zuwa yau haka baitin take sai na karanto baitin za ku gane abin da nake nufi insha Allah ko inda nan fa zan ɗanyi tasarrufin baitin ibn abdulbar ga malam ina mai cewa ahlan wa sahlan billadhi nuhibbuhu wa nawadduhu fillahi bil ala ahlan bi rajulin salihin ذي غر الوجه وزين كل ملاء ومداد ما تجري به أكلامك أزكى وأفضل من دم الشهداء ولم بالتصرف سنكم بيت هو أبو كنكرة سكي تفن شكرا أشرين في نسكي تيوا شيما بتصرف بسيط يحيى هو يحيي العلوم بدقة في كل فن أنت فيه مقدم صحيح أم لا صحيح أو غير صحيح بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله to insha Allah ta kai Ustaz Ismail Abu Ruce za mu kira Muhammad Abdullah zai zai bayani insha Allah Muhammad Abdullah Abu Abdullah insha Allah to kafin ya karaso akwai Ustaz Abdulaziz Abu Kozana shi ma zai ce wani abu insha Allah a cikin wannan zama. mu? Ya insha Allah. Zai shirya Abu أعوذ بالله a الشيطان الرجيم ثم الصلاة والسلام على رسول da ina ganin ɗan wasu riga su yi da ya dace a yi amma na garkin da an bukaci kuma mu ɗan jawabi kaɗan muna so mu fara da godiya ga Allah na nuna mana wannan lokaci na fara wasu tafsiri na Ramadan da ya ce gaba kuma insha Allah ta'ala zai da cewa mun ji bayanin cewa saudiya ta mota, wata kuma muna sa rai ko kuma za mu duba namu yau da insha Allah ta'ala da Allah ya kaddara cewa mun ma mun gani to za a tashi azumi gobe in ba a gani ba kuma to sai ya lahadi kenan insha Allah ta'ala sa'an muna godiya ga shi malam da yake bawo lokaci kowane ramadan na don haska mana abin da ya shafi manonin ƙur'ani da kuma bayanai da ya shafi a littafin allah mai daraja wata abin da zai ban mamaki nikan ce malam wato kamar aya ayatun da min ayatun da saboda ba mu daidai sosai da rufin majalisi na asuba da muke zuwa har ke tambayin shi na ci mai wajen shi suke samun lokaci ka yi nazari yakan ya ma manta ce ya kamata a ce ya rufe majalisin ya fuskanci abin da yake gaba mu ɗalibai da suke gaya jamala ya kamata ce ka rufe saboda ka samu lokaci ka huta don ka fuskanci ramadan da yake gaba wato bawan Allah ne wanda ya ba da rayuwarsa gaba daya ga karantarwa ne ba yadda za mu iya biyan shi sai da mu ce Allah ya saka miki da alkhairi a madadin mu da madadin al'umma gaba daya wato duk wanda ya san me ilimi wato ya san cewa idan ka zo majalisin nan ba alfahari ba amma in Allah ya yarda za ka taru kere tunanin nan sai ka ga dan kankanin lokaci ka dan samu wani abu misali wanda a wasu gurare za a daɗe ba samu wato an kusa an zo ma da nesa kusa abubuwa da sai ka yi shekaru masu yawa kafin ka samu sai ka zai in ka mai da hankali kuma ka sa ikhlasi za ka ga insha Allah ta'ala za ka sa su ni dai ina magana madadin kaina misali tun da na fara karatu a gaban malam gaskiya al'amari ba tunani bai taba zuwa min cewa in rihila misali na neman ilimi so na yi tunanin cewa duk abin da nake bukata na tunun din daban-daban ina samu a gurin malam to sai na kan cewa to idan na zama wurin malam me yi amfanin in ta yawo misali ina neman abin da yake da kamar ta asirin hasil to daga imam malik a madina ka haife shi a madina ya girma a madina ya karatu a madina ya rasu kenan duk nan ba dole bane mutum ya ce dole su ya yawo in zai samu abin da yake so kusa da wurin da yake muna fata Allah ya saba mana alkhairi sannan kuma ya sanya mana albarka a cikin karatu da muke yi a gurguje a karshe muna kara shajji a dalibai da wanda suke tare da mu cewa ana bukatar taimako na halittarwa misali da kuma abin da ya shafi a kudi guda biyun ana so kan mutum ce zai zo na gida da ana sa shi a miliya ba sai ya zo nan ba a muna so a halatto misali wannan zai karfafa malamin da yake da karatun insha Allah ta'ala Allah ya tabbake mu Allah ya samu dace ina an ta askar turba ba su ne ta kai ne a abu da ta to da Allah kan ko da mun dai ne ko biyu haka su wani abu a ne shi ne na karshe insha Allah بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله duk da ba lokacin amfanin mutiya to taitattun jawabi na madadin shi ɗaukan shirin shirin da muhammad salisu wanda ne gare mu zan ce malami ne kuma uba domin aikin iyaye su ne karantar da ɗansu ilimi na addini kuma su ba shi tarbiyya yadda zai rayuwa akan karantar wani addini da kuma zai da baka hanyar lafiya alhamdulillah dukkan wannan na same shi na kasuwanci da shi matuka fiye da tunani da a gaban shek kuma wanda duk wani galibi ne suna gaban shek ya tabbatar da wani karatu ne ake yin shi ba wai karatu kawai ba a karatu ne da tare da tarbiyya su hakika ta hanyar shek allah ya fitar da mu daga cikin dubbai dubbai masu yawa na yakin duniya da kuma da dakkacin marasa kyau na rayuwa kuma alhamdulillah ta hanyar shef allah ya shirya da mu zuwa ga hasashe masu yawa na ilimi da kuma tarbiyya mai kyau a kan wato rayuwa babban magana shi ne kowace da'awa tana iya ganuwa da kalubale masu yawa babban abin da zai ba baka mamaki da shef shine ya gama da kalubale masu yawa duk wanda ya san malam tun daga farkon wannan damuwa har zuwa yau amma kuma wannan bai sa malam ya samu karyewar gwiwa ba ko kuma ja da baya akan wannan damuwa kawai babban abin da za ka yi amfani da shi a kan wannan shi ne kake abin da hausa sai faɗa wato tsara da sassaka baya ana gan to alhamdulillah dukkan wani kafi ya kafa da kokarin ganin baya da wasu 'yan bid'a da waɗanda ba su san alkhairi ya ci gaba suke yi akan wannan da'awa Allah bai sa malam ya samu rauni ba a cikin da'awa to haka kuma su ma ɗalibai Allah ya taimake su da ƙarfin gwiwa wajen zama a gaban malam so da wannan nake zan hankalin yan wani ɗalibai a ƙarshe duk inda muke da wanda yake kallo a media da wanda yake halarce da wanda zai ji labari ko ya ji a rediyo lallai lallai kada mutum ya yarda ire-iren wannan majalisi musamman a gaban shirya a yawon Muhammad Salafi karatu ya wuce Me bayani kafin ya yi magana cewa a dukkan wani fanni na ilimi babu wanda ba a za ka samu ba a gaban shirya To alhamdulillah mun tabbatar da wannan kuma duk ɗalibin wannan majalisi ya tabbatar da haka. Haka mai bibiyan malam a wurare da yawa na karatu ko social media ya tabbatar da wannan. shi muna fata Allah ya ƙara wa malam albarka Allah ya albarkaci zuri'arsa Allah ya ƙara tabbatar da shi ya amfana da al'umma da shi gaba gida subhanallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to muna fata Allah ya karkara da kai wannan shine karshen jawabai da dan uwa suka yi akwai sauran mutane da dama kowa yana son ya tuka baki albarkacin bakin sa wannan majalisi to amma lokaci ba zai bari ba abin da wai mai uwa suka faɗa sun wakilce mu gabaki daya muna fatan Allah ya saka masu alkhairi kuma Allah ya sanya a cikin mizanin kuma mu gabaki daya sannan muna addu'a ga shi Allah ya karfafa shi ya kara bashi karfin gwiwa da dagewa wurin karantar da mu da fito mana da jawabai masu gamsassun abubuwa insha Allah muna fatan Allah ya taimaka subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah to Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, duk da cewa yan uwa Allah ya saka musu da alkhairi sun yi jawabai masu tsawo kuma masu gayan amfani uh, Allah nake roƙo ya saka musu da alkhairi kuma ya sa aljanna ya zama to makomansu to an nuna cewa lokaci yayi da na zo da nawa dan dirasan ne da zan dan yi ko sai aka ce lokaci ya yi to da ɗauka dama a jawabin yan uwa ba zai wuce minti talatin ba da sauransu sai na ga jawabi ana ta zuwa wannan ya kawo ziyara wannan ya kawo ziyara su riga shi ba masha Allah bayanansu su masu cinye lokacin kuma na so dan yi magana kan malam Umar Zaria a to amma lokaci ya riga ya tafi eh, malam Umar Zaria in Allah ya kai mu gobe zan dan yi bayani ta ce dangare da shi cewa mutum ne mai baya, kuma mai kokari sosai wajen yada wannan da'awa salafiya da kuma taimakawa da ainihin aljuhunsa amma insha Allah Allah ya taimu gobe zai yi bayani akan abin da na sa matakin kuskuren da ya kamata 'yan Najeriya ko kurakuran da ya kamata 'yan Najeriya mu gyara E, wannan shine abin da na so na dan zo da da dan dirasa akan shi wajen matsaloli ne guda takwas da na ɗan kawo cewa 'yan najeriya ya kamata mu san su kuma mu gyara kura kurakuran domin mu samu nasara akan abubuwan da ke fuskantar mu na ainihin tsoro da yunwa da kuma ainihin ta'addanci da sauran abubuwa da muke fuskanta to Allah ta'ala shi taimake mu an ce mu lokaci yayi wasu subhanaka allahumma wa bihamdik a an Allah ilaha illa anta astaghfiruka